مدارج المثل المثل الثاني عبد في صحة وعافية جسم باواني إن شكل لا فيها أراد له مرض سيكيو يفعل مصر أوجب له حمية himyata ya wajabta masa rigakafi wa shurbi dawa'i da shan magani wa tahaffuzan min at-takhalidi ya samu katanguwa daga takhalid mana inda abu ya gurbace masa wa naqafi bidhalika an maddatun radi'a da rage sunadari mara kyau kanan ta. wanda ita ta naƙasa masa rayuwa li kamal quwwatihi wa sihhatihi fa'ada ba'da al-maradi aqwa mimma kana qablahu tunda ana magana tuba ne idan mutum ya tuba yakan koma matsayinsa ko yakan fi ko yakan gaza kama kila la'alla akbaka mahmudun awaqibuhu وربما صحت الأجسام بالعلل لعل عتبك كلما زرجينك يتبع أبن يبو آه، محمود عواقبه عاقبة ستظم لكيو <laughs> أدب منين مدارج الصالحين ga shi nan da zai je zo ka duba masa a mai kyau ya yi protocol ko mara kyau ne <laughs> kai dai tun da abin da kake da shi ne mai kyau madariju ba ka da madarijin ne wannan na abin nan ne sai in aka zarge ka aka zarge ka to karshen ta baka kyauta musamman sarki ne. an yi wani mutum a fada wacce ke ba da labari wani attajiri ne a garin nan in yi maka ashar da safe sai ta maka murna Allah ya taimake ka yau Allah ya taimake ka don da sai an maka sallama ta musamman in zai fita ce malam an fara gini da safe an min ashar da safe kai sokon banza ta ungu wani ma lokaci ce mata gashi ƙarshen ta kayan da sauƙi jahiliya wani wa inna aujaba ai wa in aujaba lahu zalikal kalmaradu. in wannan ciwon ya jefa shi za'afan ya haifar masa da gazawa fil quwwati wa tadarakahu bi mithli ma naqasa min quwwatihi ya ainihin wata darakahu aka sa yau mirmire kwatankwacin abin da ya rabu min quwwatihi ada ila misli ma kana tun da ciwon da ya same shi ana kasa shi to da ya zo ya warke sai ya gyara sai ya koma yadda yake to kaga wannan bai koma sama da da ba ya koma daidai yadda yake tun da ya ce abun nau'i nau'i ne ya danganta wa in tadarakahu biduni ma naqasa in ya warke ba tare da abin da ya naqasa ba min quwwatihi ada ila duni kaga wannan ya ce baya ma ma kana alaihi min quwwati wa fi hadaini al-mathalain kifaya liman tadabbara jiya mun yi ɗaya ya mun yi ɗaya mun kwana kuma nan gobe sai a ƙarasa ɗaya